Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a goma ga watan Yunin 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai. Sojojin Ukraine sun dage a fafatawar da suke yi a kan tituna da kuma lugudan wuta da ake yi ba dare ba rana a Sibiyero Donetsk a cewar jama'ai. A yau Juma'a Rasha da China suka kaddamar da gadar farko tsakanin kasashen biyu yayin da Moscow ke taka rawa a Asiya. A daidai lokacin da kuma take fafatawa da kasashen yammacin duniya saboda Ukraine. Matakin ban mamakin da india ta ɗauka na hana fitar da alkama ya janyo damuwa akan yiwuwar hana fitar da shinkafa zuwa ketare Lamarin da ya sa masu sayar da shinkafa saka zafafa sayanta. Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan ta'adda sun kai hare-hare a karamar hukumar mulkin Ilela a iyaka da Nijar inda suka kwashe mutane a kasuwar ruwa ta Ilela. iya sun shiga tsangalan dam inda suka kashe mutum biyu kuma sun dawo nan yammacin illela cikin garin illela yammaci inda suka tafi da wani inyamuri za kuma ku ji cewa yayin da rashin tsaro ke kara ta'azzara a najeriya masana lamuran tsaron sun ce rashin daukar shawara daga gwamnati ka iya zama ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa aka kasa kawo ƙarshen matsalar tsaro a ƙasar A duk ranar Juma'a muna tafe da um, shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sojojin Ukraine sun dage a fafatawar da suke yi a kan tituna da kuma lugudan wuta da ake yi ba dare ba rana a Siyevierodonetsk a cewar jama'ai yayin da Rasha ke kara dannawa a kokarin mamaye birnin da aka yi wa ruwan bama-bamai wanda ke zaman babban burinsu wajen mallakar gabashin Ukraine. Biranen Siyevierodonetsk da Lysychansk da ke daura da gabar kogin severski Donetsk su ne wurare na karshe da ke karkashin ikon Ukraine a lardin Luhansk. wanda rasha ta ƙudiri aniyar kwacewa a matsayin ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da ta sa gaba a yakin a jiya alhamis sakataren kwamitin tsaron ukraine alexei danilov ya bayyana halin da ake ciki a sierra rodanes a matsayin mai sarƙaƙiya sosai haka kuma sojojin rasha na mai da hankali sosai a yankin Ukraine ta faɗi cewa abu ɗaya da take fata don cimma nasara a ƙaramin birnin mai masana'antu shine ta samu makaman kariya don daƙile manyan makaman Rasha. A yau Juma'a Rasha da China suka ƙaddamar da gadar farko tsakanin ƙasashen biyu yayin da Moscow ke taka rawa a nahiyar Asiya a daidai lokacin da kuma take fafatawa da ƙasashen yammacin duniya saboda Ukraine. Gadar mai tsawon kilomita ɗaya da ke kan kogin Amur ta hada birnin Blagoveshensk na gabashin Rasha da Heiha da ke arewacin China. Shekara biyu da suka wuce aka kammala aikin gina gadar, amma aka ɗage bikin ƙaddamar da ita saboda annobar coronavirus. a lokacin wani biki da aka yi a Blagoveshensk a yau Juma'a manyan motocin dakon kaya ne suka fara bi ta gadar. kimanin rubul biliyan 19 aka kashe wajen gina gadar mai tituna biyu kwatankwacin dala amurka miliyan 328 a cewar alkalaman hukumomi matakin ban mamakin da indiya ta dauka na hana fitar da alkama ya janyo damuwa akan yiwuwar hana fitar da shinkafa zuwa ketare lamarin da ya sa masu sayar da shinkafa suka zafafa sayanta da yin odarta na lokaci mai tsawo jami'an gwamnati da na harkokin cinikayya sun ce indiya kasar da ta fi da shinkafa zuwa ƙetare a duniya ba ta da niyyar hana fidda shinkafar a yanzu yayin da farashin ta a cikin gida ya yi ƙasa kuma akwai shinkafar sosai a rambunan ajiyar gwamnati wannan ya rage fargaba ga kasashe masu dogaro da shigo da shinkafar waɗanda dama ke fama da hauhawar farashin abinci amma lokacin noman shinkafar indiya na gaba kuma duk wani sauyi da za a samu wajen girbin shinkafar ka iya canza matakin ƙasar game da fitar da ita waje to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku mu na farko 'yan ta'adda sun kai hare-hare a karamar hukumar mulkin ilela a iyaka da niger inda suka kwashe mutane a kasuwar ruwa ta ilela bayan sun kashe mutane biyu a tafkin taramna da tsangalan dame ga wakilinmu haruna mamman bako da karin bayani sau da yawa gwamnatin najeriya ke cewa tana iya kokarinta wajen magance matsalar rashin tsaro kuma wasu lokuta akan samu rahotanni na ko dai an fafata tsakanin jami'an tsaro da 'yan ta'adda ko kuma an kame 'yan ta'addar amma dai lamarin har yanzu ya ki karewa a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin kasar jami'an tsaro sun jima suna kama 'yan bindiga inda ko a wannan mako jami'an tsaron 'yan kasa na civil defense sun kama masu garkuwa da mutane mutum hudu a cewar kwamandan rundunar muhammad sale dada sun je sun saci alhaji ummi da hafsatu dan dare da aminu ummi da alhaji ustazu ran 22 ga watan afrilu na wannan shekara wanda suka karbi naira miliyan biyar sannan kuma sun sake satan wani alhaji umma kuma a 16 ga watan uku na 2021 a wannan lokacin sun karbi naira 900 a hannunsu wannan sace-sacen da aka yi ya faru ne a dabage a karkashin dange shuni local government mutanen da aka kama sun aminta da laifin da ake tuhumar su a kai. suna na bello abdullahi abinda ana zargi na da kinafe ne kuma na yi ni dama gaskiya aikata wangai don yanzu ko da iri haka na ya kama sai dai a kashe ni. bello abubakar to abin da ake zargi na da shi na riga na rungumi kaddara haka allah kawo min. to ko me yasa ana kama masu aikata ta'addanci kuma su aminta da laifin su amma kuma matsalar ta ki karewa tambayar kenan da newa kwamandan rundunar ta civil defense a sokoto muhammad sale dada to abin da ke gawa ka gaskiya muna binciken da muka gudanar dai jahilci yana gaba-gaba da talauci suna daga cikin manya-manyan bala'o'in da suke sa faruwan wadakuwan waɗannan abubuwa sauƙin matsalar nan magana ta gaskiya ba abu ne wanda wai za a tashi waye irin wannan asymmetric warfare a ce tashi ɗaya an ga bayansa ba kuma dole sai an haɗa karfi da karfe ba wai kada a sawa gwamnatin laifi a dora ma gwamnati ita kadai ce za ta kawo ƙarshen ta'addanci bai yiwuwa duk duniya ba inda aka yi kana dole sai su kansu al'umma su ma sun taimaka ma jami'an tsaro. sai dai ra'ayin masana lamuran tsaro ya sha bamban da na jami'an tsaron domin a cewar shugaban sashen nazarin aikata laifuka da tsaro na jami'ar yusuf mai tamasule da ke garin kano detective awal baladir mai iya muddin gwamnati ba ta ɗauka shawarwarin da masana ke bayarwa yana da wuya a iya kawo ƙarshen wannan matsalar. Saboda abin nan ka kula za ka gani kullum masu laifin karuwa suke yi dalili ku da suke karuwa shine saboda yadda ake rukurutun ɗinsu kullum sake sababbi ake samu ana sawa in kullum za a kama su kullum sai sun yi rukurutun ɗan wayan da aka fi kama rashin tsarin dazuzzukan nan ba zai taɓa haifar da dami ido ba saboda ake fasan laifin da ake aikata a daji ake aikata su ya kamata a sake samun wannan sarta for intelligent research a yi research a tabbatar da menene zai faru nan da wata uku wata shida don a yi maganin abin wato proactive measures kafin matsalar ta zo har wayo wasu jama'a na ganin cewa rashin hukunta waɗanda ake kamawa da laifukan bainar jama'a na daga cikin abubuwan da ke sa matsalar ta ke karewa muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a jama'a farce mu rahoton nasir muhammad kenan aka saurara ga maryam da ci gaban labaran duniya wani kwamitin majalisar dokokin amurka da ke bincike akan farmakin da aka kai akan majalisar dokokin kasar ranar 6 ga watan janairun shekarar 2021 ya yi zamansa na farko a jiya alhamis da yamma inda mambobin kwamitin suka ɗora laifin a kan tsohon shugaban amurka donald trump kan cewa shi ya haddasa abin da suka kira yunkurin yin juyin mulki da ba a taɓa ganin irinsa ba. zaman na sa'o'i biyu da aka nuna ta talabijin na farko cikin guda bakwai da aka shirya yi a wannan watan na zuwa ne bayan wani gagarumin bincike da aka yi akan tarzoma da magoya bayan Trump suka yi. Bayan da shugaba Joe Biden ya kayar da Trump ɗin a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020. Yayin da wasu mahimman bayanan binciken da kwamitin ya yi suka balla a 'yan watannin nan, mambobin kwamitin sun yi amfani da zama wajen bayyana abin da shugaban kwamitin ɗan majalisar wakilai Benny Thompson ya kira gaskiyar abin da ya faru da kuma abin da ya haddasa farmakin. da yake jawabin bude zama samson ya ce haran shine karshen yunkurin juyin mulki shugaban amurka joe biden ne zai sauke taron kolin nahiyoyin amurka a birnin los angeles da ke nan amurka a wannan makon don karfafa hulɗa da shugabannin kasashen yankin latin na amurka da karibiya yankunan da china ke zarfafa hulɗar tattalin arziki da diflomasiyya Gwamnatin Amurka za ta fidda wasu tsare-tsaren haɓaka tattalin arziki, kiwon lafiya da yanayi da take fatan za su daƙila tasirin da China ke ƙara yi a yankunan da ƙarfafa ƙasashe abokan hulɗarta da ke ban tsarin dimokuraɗiyya. Wata dabara da ta yi shige da wadda Biden ya tsara game da ƙasashen yankin Indo-Pacific a lokacin da ya kai ziyara a Asiya a watan da ya gabata. A dukkan yankunan biyu, saƙon Biden shine cewa. kasashe za su amfana idan suka bi ƙudurinsa na haɓaka tattalin arziki wato ƙarfafa masu matsakaicin ƙarfi yayin da suke tabbatar da tsarin dimokuraɗiyya kare 'yancin bil'adama mutunta mahalli da kuma bin dokokin ƙasa da ƙasa. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. 'Yan ta'adda sun kai hare-hare a ƙaramar hukumar mulkin Ilela iyaka da Nijar inda suka kashe mutane a kasuwar ruwa ta Ilela. Ga wakilinmu Haruna Mamman Bako da ɗauke da rahoton. A karamar hukumar mulkin Ilela da ke iyaka da birnin kwannin janguriyar Nijar 'yan bindiga daɗi masu garkuwa da mutane ne suka zafafa kan hare-hare a baya-bayan nan inda suka wuce da mutanen da suka kai 20 a kasuwar ruwa ko da yake an sako waɗansu daga cikinsu biyu bayan sun ɗauke wani mutum a garin Ilela bayan sun kashe mutane biyu a tsangalan dam da biyu a tafkin taramna kamar yadda honorable injiniya Salihu Aliyu Ciyaman na karamar hukumar mulkin illela ya tabbatar su amini sun shiga tsangalan dam inda suka kashe mutum biyu kuma sun dawo nan yammacin illela cikin garin illela yammaci inda suka tahi da wani inyamuri kan hanyar wucewar su ne kasuwar yan ruwa ita tana kan daji kuma kan hanyar su inda suka samu mutane kwakwance sai suka ta da su suka tafi da sauransu wannan ya faru ne a sanadiyar wannan area din area ce wadda ta yi shiru-shiru kuma ranar nan an yi ruwan sama sanyi ya yawa wanda suka biyo hanya suka dan lababo domin neman sa'a gaskiya ba su yi niyyar waɗanda ɗauka waɗannan mutanen ba amma tun da mutane suke nema suka zo suka same su nan bakin hanya kwakwanci suka samu suka yi awon gaba da wasu mutane haka kuma tafkin taramna na zo da kaina tare da jami'an tsaro lokacin da aka bamu labari inda su kan kansu suka kame wani dan ta'addan guda kuma aka kashe mutum biyu a wannan garin amma yanzu bisa ga ikon Allah da yarda shi abubuwan sullaha so wannan ni ina son in kira ga al'umma kamar yadda suka sani ma ma'aikata sun yi karanci tsakani da Allah ko muna kira ga ita federal government ta karo ma'aikata ma'aikata sun yi karanci so mutane su hito su yi kokarin hokke dukiyoyinsu da kuma kare kansu ta hanyar yin banga a cikin wannan lamarin hukumomin wannan yankin sun yi nasarar cabike waɗansu informers informers waɗanda ke kwarmatawa 'yan bindigar inda gidajen mutane suke kamar yadda honorable engineer salihu aliyu ciyaman na illila local government ya mu labari. Tun da da abin gaskiya ya yi sauki kuma abin ya dan fara dawowa a hankali a hankali amma dai da yadda Allah mun security meeting shekaran jiya mun zauna mun tattauna matsaloli inda daga can tafkin tarauna din sai da mun mu wani infoma da hannun mu mun mu shi mu mun shi yana magana har lokacin da muke cikin mota fulani sun kira shi ya yi magana da su wannan alhamdulillah nasara ce makon da ya gabata ma mun samu wani infoma shi ma daga gabacin Ellela. to wannan duk nasarori ne kuma da yadda Allah bai ta ga addu'o'in da ake yi abubuwan insha Allah za a samu sauki har lokacin da za su karin Allah yadda. Jama'ar wannan karamar hukumar mulki na ci gaba da yin kira ga mahukumta na tarayyar Najeriya da su kawo musu ɗauki ganin cewa har da rana tsaka 'yan ta'addar kan ɗauki kasadar abkawa waɗanda ba su san hawa ba balle sabka. abinda muke fatan mu samu zaman lahiya a wannan ta mu. saboda nan ilere da ya hankalin mu tashi sosai ana kawo mana farmaki ana ɗauke mutane wasu ma ana kashe su kidan shi da kyau gwamnati shi kawo matakai a samu zaman lahiya hankalin kowa shi kwanta ya ɗau hankalin mu hankalin mu tashi sosai kowa zai samu sauki a samu zaman lahiya a yi aiki tun da damana ta yanzu za ta kama. Eh, ni muhammadu lawali ne ke abin da mu a uzurin mu kuma muka roƙon gwamnati ta yi ƙoƙari nefa duka samun mana tsaro tsakanin mu da kwari gwarba, illela da sauran dai jihar yankin sokoto Kuna na zubair kuma muna fatan wannan yanayi da muke ciki allah kawo mana karshen shi kuma duk gwamnatin da za ta zo tunda ita ga gwamnatin mangarawar take yi ubangiji allah ya sa ta zama mana alheri kawo mana karshen wannan yanayin da muke ciki na rayuwa a daidai lokacin da ake ci gaba da dakon sabkar damana gadan-gadan da tunkarar zaɓuɓɓukan gama gari a najeriya yaya za a yi a dakile wannan matsalar wannan ita ce tambayar da mutane wannan karamar hukumar ke azawa nan su a daidai wannan lokacin haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako to idan muka sake komawa jamhuriyar nijar din akalla yara ƙanana fiye da dubu ne aka yi wa allurar rigakafin cutar shan inna ko polio a jihar agadas inda aka samu yara sha shida da suka kamu da cutar daga agadas ga wakilin murya amurka hamid mahmud da karin bayani akalla yara ƙanana fiye da dubu ɗari da tamanin ne aka yi wa allurar rigakafin cutar shan inna ko polio a jihar agadas a 'yan shekarun nan dai hukumomin kiwon lafiya sun tashi haikan don ganin cewa an murkushe cutar bayan samun mutane sha shida da suka kamu da cutar rabuka ali jami'i a ma'aikatar kiwon lafiya a agades mun sama mutum dubu da dari da tamanin da takwas da dari bakwai da hudu duka mun samu an ba su wannan vaccine polio kama kashi dari bisa dari duka muka samu an samu mutum goma sha shida da suka samu mun samu wa'anda suka ki amince da wa'annan allura in aka samu kamar mutanen da suka kiya a samu komiti sai su tahi tare da ekipkin na likitoci sai a ta yi shawara a zamna a kwatanta mutane unhanin wannan shosha da ake mayar duka a cikin jihar agadis gaba daya kakin da aka samu wanda suka kiya wannan duka ya ka dari biyu da hamsin da hudu babbar matsalar da ake fuskanta wajen yaƙi da wannan cutar ita ce rashin samun amincewar wasu iyayen yara wajen yi wa yaran su rigakafin malam abubakar na daga cikin iyayen da ba su amince da allurar ba ni bai raba aka bayar na polio saboda na ji mutane suna cewa allurar foliyo tana sa kaza tana hana aihuwa tana sa wasu cututtuka ko kuma ana sa wani abu da can daban na saduwan da kamar munan ba mai da su ba saboda yasa ni gaskiya bai raba Malam Aminu kuwa na daga cikin iyayen da suka amince da a yi wa yaransu rigakafin na polio. Na yarda an ma yaro na allura ta rigakafi ta polio eh, saboda ya kare shi daga cututtuka kamar su shan inna da duk wasu cututtuka ƙanana haka na cikin jiki. Ina ganin gaskiya jahilcin wanda za a ce shi ya hana a matsayin shi allura ta polio wai dan saboda hana haifuwa ko wani wane ne. Abin da ke hana haifuwa inda sun san suna da niyyar su mana shi ai ba cikin allura polio kawai za su masu fitowa su ce allura polio abubuwa da yawa da muke amfani da su ba san ina aka yi su ba san daga inda suke ba yanzu haka dai akwai mutane da dama da ke rayuwa da wannan cutar a Nijar. Yanzu dai gani ni gurgu ne ina ɗauke da cutar na shafe tsawon shekara goma ina ɗauke da ita. Gaskiya wannan cutar akwai matsaloli da yawa kuma ga wahala da yawa yanzu a matsayina na gurgu dole bara ce zani in samu ina ciyar da kaina. Yanzu dai gani ina ɗauke da ita abin akwai wahala kuma tara matsaloli da yawan tunanin tunanin masu yawa mutum ya nakashe kashin bara ce zai kuma gani na shawara kullum kafa amma dalilin ya ɗauke da ita wajen samun yin haka. To sai dai hukumomin kiwon lafiya a Nijar na ci gaba da wayar wa iyaye kai domin su fahimci amfanin wannan rigakafin ta fannin kare lafiyar yaransu tare da tabbatar da tsabta a cikin al'umma ta la'akari da cewa rashin tsabta na taimakawa wajen samar da wannan cuta hamid mahmud murya amerika daga agadas jamhuriyar niger a gaida Hamid. Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa mu na intanet a voa voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai nazari ne kan hanyoyin da ake yunkurin bi wajen ganin an kawo ƙarshen matsalar harbe-harbe da ta yawaita a baya-bayan nan Amurka. lamarin da yake kai ga mutuwar mutane da dama yau batun da zamu mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalo madalla yan majalisar wakilan amurka sun amince da wani ƙudurin doka da zai takaita yadda mutane suke mallakar bindiga a ranar laraba a wani mataki na samar da maslaha kan matsalar yawan harbe-harbe da ke faruwa a ƙasar ƙudurin na kaikaitar ƙara shekarun da mutum zai kai kafin a sayar masa da bindiga mai sarrafa kanta ya kuma hana sayar da maɗaukin bindiga mai cin harsashe sama da goma sha biyar sai dai abu mai kamar wuya ne wannan ƙuduri ya zama doka yayin da wasu 'yan democrat da 'yan republican a majalisar dattawan ƙasar suka mai da hankulansu kan yadda za a inganta fannin ayyukan samar da lafiyar kwakwalwa da inganta tsaro a makarantu tare da samar da wasu tsare-tsare da za su rika ba da damar yin kwakwaran bincike kafin a saiwa da mutum bindiga ko da yake wannan kuduri ya ba 'yan democrat a majalisar dokoki damar nuna matsayarsu kan tsare-tsare da binciken jin ra'ayi ya nuna jama'a na goyon baya yayin da aka tunkari watan nuwamba da za a yi zaben rabin wa'adi. hakan na faruwa ne sama da mako guda bayan da shugaban amurka ya kai ziyara garin uvalde don yin ta'aziyya ga iyalan waɗanda wani ɗan bindiga ya kashe a wata makarantar firamare a jihar texas akalla yara ɗalibai goma sha tara ne suka mutu da wasu malaman su biyu a wannan hari a ranar lahadin wancan makon da ya gabata ne shugaba biden da mai ɗakinsa jill biden suka kai wannan ziyara wacce ta kai su har zuwa makarantar a lokacin ziyarar biden har ila yau ya halarci wata majami'a katolika wacce gabanin zuwansa aka yi wani taron addu'o'i da yawa daga cikin mutanen garin na uvalde sun halarci taron addu'o'in inda suka yi ta rarrashin juna kan wannan ibtila'i da ya shafi kusan kowa a garin tare da laliban hanyoyin da za a magance wannan matsala george mazaunin garin na uvalde ne ya kuma ba da shawara akan yadda za a magance matsalar hare-haren bindiga a amurkar maybe some gun control, maybe some uh, definitely mental health. Uh, ya ce watakila za a iya samar da matakan takaita mallakar bindiga da samar da hanyoyin magance matsalar rashin lafiyar kwakwalwa wani al'amari ne mai matukar wuya ni kaina na mallaki bindiga ko da yake george ya ce akwai yiwuwar ɗaukan wannan mataki ya ɗauki lokaci baya ga george paul castillo wanda shi ma ya mallaki bindiga ya ce lokaci ya yi da za a samar da sauyi. Ya ce ko a makaranta mutum yake bai tsira ba. Matata malama ce a makaranta kuma ina jiya mata ka gane abin da nake nufi kuma baka san me zai faru ba idan dai har zai faru a nan to zai iya faru a ko'ina. Cleo Hernandez ita ma a garin na Uvalde take zaune ta kuma ce imaninta shi ke kara mata kwarin gwiwa amma duk da haka akwai bukatar gwamnati ta ɗauki mataki ta ce muna kira ga dukkan wakilai da su saurari abin da mutane ke cewa mutanen da suke rasa 'ya'yansu ya zama dole mu sauya waɗannan dokoki Sai dai a daidai lokacin da waɗannan mutane suke ba da shawarar yadda za a bullowa wannan matsala ta yawan harbe-harbe. Ƙungiyar masu rajin kare haƙƙin mallakar bindiga na kammala wani taro da ta shirya a Houston da ke jihar ta Texas. Ita dai wannan ƙungiya na adawa da duk wani mataki da zai taƙaita mallakar bindigar. Kuma tana da ƙarfin faɗa a ji musamman ma a jihohi irin su Texas. Ƙasa da makonni biyu bayan wannan hari a ranar laraban nan da ta gabata. wannan bindiga har ila yau ya kuma harbe wasu mutane hudu a wani asibiti da ke garin tulsa na jihar oklahoma ya kuma jikata wasu da dama wani kakakin 'yan sanda ya ce sun tuntubi dan bindigar a cikin asibitin st francis da ke garin na tulsa cikin 'yan mintuna bayan da aka sanar da su halin da ake ciki kamfanin jallancin labarai na ap ya rawaito cewa dan bindigar ya harbe kansa bayan da ya kashe mutanen 'yan sanda sun ce dan bindigar ya buɗe wuta a asibitin ne bayan da ya ɗora laifin wani matsanancin ciwon baya da yake fama da shi bayan wata tiyata da aka masa asibitin shugaban rundunar 'yan sandan tulsa wendell franklin ya ce mutumin ya sha kiran asibitin yana musu korafi cewa yana fama da matsanancin ciwon baya tun bayan da aka masa aikin masu sauraro da aka kawo karshen shirin duniyar amurka na wannan makon sai kuma wani jikon idan allah ya kai mu yanzu a madadin mike o'sullivan da julie lathis gershon da ta haɗa shirin ni mahmud lalo nake cewa mu tara wani mako idan allah ya kai mu an gaida mahmud yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito daga Malam Ango, malamin makaranta da maimuna sahabi ya wuri. Suka ce haramta yin kabu-kabu da gwamnatin jihar Legas ta yi a sassan wasu anguwanni guda ashirin abin takaici ne. Ya kamata ta samar musu wurin da ta keɓe musu don su ci gaba da sana'arsu. Domin kuwa wasu daga cikinsu masu iyali ne kamar kowa. Ta wannan sana'a ce suke neman abin sawa ga bakin salati. saƙon haɗin gwiwa daga Usman Kasim Kiringin na Arewa daga jihar Damagaran a jamhuriyar Nijar tare da Ibrahim Yakubu Kiringin da Abari Abdullahi Kiringin da Magaji Soja Kiringin. Suka ce muna kira ga shugabanninmu na yankin Gaure da na Kyalle waɗanda suke zuwa suna mana alkawari amma ba sa iya cikawa akan matsalolin da muke fama da shi na rashin ruwan sha a garin Kiringin ta Arewa. To in har alkawarin da suke ɗaukan mana gaskiya ne to mu gani gani a ƙasa. sai sakon amina adamu malam maduri da umar baban yaya sabon gida da comrade hassan hamza sule tankarkar a jihar jigawa suka ce hakika akwai buƙatar gwamnatin ƙasar mu najeriya ta ɗauki matakin tabbatar da tsaro domin al'ummar jihohin sokoto da zamfara da katsina da niger da ma borno su samu su yi noma domin kawo ƙarshen matsalar tsadar rayuwa da hauhawar farashin kayan masarufi ba wai a ci gaba da ɗora alhakin wannan matsala ga yakin da rasha ke yi da ukraine ba daga ƙarshe muke addu'ar allah ya kama mana zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasarmu najeriya da ma duniya baki ɗaya Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Kabiru Janya kwari Sokoto a Najeriya. Ya ce muna taya alhazan farko murnar isa ƙasar Saudiya lafiya. Ina kira ga mahajjatanmu da cewa su yi ma ƙasashenmu addu'a domin Allah ya bamu zaman lafiya mai ɗorewa amin. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Sojojin Ukraine sun dage a fafatawar da suke yi a kan tituna da kuma lugudan wuta da ake yi ba dare ba rana a Sierra Donetsk a cewar jama'ai. Yayin da Rasha ke kara dannawa a kokarin mamaye birnin da aka yi wa ruwan bama-bamai wanda ke zama babban burinsu wajen mallakar gabashin Ukraine. Biranen Sierra Donetsk da Chansk da ke daura da gabar kogin Seversky Donetsk su ne wurare na ƙarshe da ke ƙarƙashin ikon Ukraine a lardin Luhansk, wanda Rasha ta a aniyar kwacewa a matsayin ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da ta sa gaba a yakin. A yau Juma'a Rasha da China suka kaddamar da gadar farko tsakanin ƙasashen biyu yayin da Moscow ke taka rawa a Asiya a daidai lokacin da kuma take fafatawa da ƙasashen yammacin duniya saboda Ukraine. Gadar mai tsawon kilomita ɗaya da ke kan kogin Amur ta haɗa birnin Blagoveshchensk na gabashin Rasha da Haiha da ke arewacin China. Shekaru biyu da suka wuce aka kammala aikin gina gadar amma aka ɗage bikin ƙaddamar da ita saboda annobar coronavirus. Matakin ban mamakin da India ta ɗauka na hana fitar da alkama ya janyo damuwa akan yiwuwar hana fitar da shinkafa zuwa ƙetare lamarin da ya sa wasu masu sayar da shinkafa suka zafafa sayanta da yin ta na lokaci mai tsawo jami'an gwamnati da na harkokin cinikayya sun ce indiya kasar da ta fi da shinkafa zuwa ƙetare a duniya ba ta da niyyar hana fidda shinkafar a yanzu yayin da farashinta a cikin gida ya yi ƙasa kuma akwai shinkafar sosai a rambunan ajiyar gwamnati To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julia L. Gresham wadda ta haɗa shirin da injiniyan mu na yanzu Peter ni Hanifa Kabir Isa nake ce da ku mu wani lafiya.